الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك Yan uwa يوم alaikum عليكم ورحمة الله وبركاته دايزنا izinin Allah ta'ala a wannan yammaci na lahadi wanda ke shine na goma ga watan goma ma'ana watan shawal a wannan shekara ta 1431 yammacin da idai da tara ga watan tara ma'ana shekara ta 2010 miladiyya kenan za mu dora eh 19 ko barakallahu fiki 19 ga watan tara za mu dora a karatu mu na wannan littafi mai albarka usulul iman a inda za mu tashi a cikin babun da muke cike a jiya inda muka dasa kenan domin a je mun tashi a babul wasiyyati bi kitabillahi azza wa jal malam ya koro mana hadisai da ayoyi na alqur'ani mai girma fadan Allah ta'ala ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun da za mu tashi yau a hadisin abdullahi ibn mas'ud inda mana yake cewa wa an abdullahi ibn mas'ud radiyallahu anhu qal khatta lana rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama khattan bi yadi thumma qal hadha sabilullah ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله وقال هذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه وقرأ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوا ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون رواه أحمد والدارمي والنسائي وعن, وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنكر بونا حديث دقاء عبد الله ابن مسعود الله تعالى قال مش يده shi abdullahi bin mas'ud yana cikin manya-manyan sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yana cikin asabi sabiqun al minal muhajirin yana cikin waɗanda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda yake so ya karanta ƙur'ani kamar yadda aka saukar to ya karanta da karatun ibn ummi abd shine abdullahi ibn mas'ud malamin ƙur'ani ne malamin tafsiri ne bayan komawar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ga Allah madaukakin sarki sai ya koma ƙasar kufa inda yake ya buɗe makaranta ta karanta da mutane tsabtataccen addini wanda yake daga mabubbuga ingantacciya قال عبد الله Mas'ud مسعود yake cewa خط لنا رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم خطا ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya zana mana zane kaga wannan shine koli kenan wurin karantawa. bayan ka karantar da mutane a baki sai kuma ka karantar da su a aikace ta yadda komai zai fito musu fili dalla-dalla babu wani duhu babu wani shamaki ya yi wannan zanen ne biye da hannun shi mai albarka kun gano wannan da hannun shi ma'aikin allah tsira da amincin allah su tabbata a gare shi ya zana wannan zanen bayan ya zana mana zanen sun maƙal sannan sai ya ce haza sabilullah wannan tafarkin Allah ne ma'ana wannan shi ne tafarkin Allah wannan mu nan wannan zanen in ka miƙe ba tare da ka karkace ka yi dama ko ka yi hagu ba to ka bi sabilillah ka bi tafarkin Allah maɗaukin sarki sun ma khatta khututan sannan sai Abdullahi dan masu yake cewa sai ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya zana zane daban-daban layi daban-daban an yaminihi a daman wannan zane da i ɗazu wannan dogon layi da i ɗazu sai ya zama ya koma daga daman shi ya yi waɗansu zane-zanen waɗansu hanyoyin wa an shimalihi hagan nan kuma ta hagun wannan zanen ƙwaya ɗaya nan da i ɗazu sai kuma ta hagu ma shi ma ya zazzana waɗansu hanyoyi ɗin wa sai ya ce a hazihi subulun waɗannan waɗansu hanyoyi ne waɗanne kenan eh na gefen dama da na gefen hagu kun gano wannan da ke ko kuma kun ga suna ɗamfare da wanne da na tsakiyar sai ce hazihi subulun waɗannan hanyoyi ne ala kulli sabilin minha a kowace hanya ɗaya a cikin waɗannan hanyoyin shaikwanun ya ilai akwai babban shaidan a tsaye yana kiran mutane su bar wannan miƙaƙƙen ƙwaya ɗayan su sake su su kama mai su kama na gefe din kaga su yi sakin layi kenan su yi sakin hanya kenan su yi ratsi kun ga kun bai wannan da kyau ko kowanne layi ɗaya, kar ga manta na dama suna da yawa na haguma suna da yawa sannan ga wannan kwaya da dan miƙaƙe ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce kowanne ɗaya a cikin waɗannan na dama da na hagu ɗin nan akwai shi ɗan ya da'u ilaihi yana kiran al'umma zuwa gare shi to yanzu wa ke ke kira hmm? tunda kaga wannan wannan sabil din miƙaƙƙe ne duk wanda ya bi shi ya bi gidan rahama kuma wanda yake a miƙe a wannan shi ne musulmi bai fahimci wannan da kyau ko shi kan dama wanda yake haka da sai dai ta nitsar da hitan cikin kafircin Allah ta'ala ya sauwaki wa a. sai ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya karanta wannan ayar wa anna hadha sirati mustaqiman wa anna haza kuma lalle wannan sirati shine tafarki na inji Allah madaukakin sarki shine hanya ta wacce na tsara muku mustaqiman miƙaƙƙiya ce fattabi'uhu to ku bi wannan hanyar wannan ƙwaya ɗaya ɗin ita za ku bi wala tattabi'u subula kada ku bi waɗannan hanyoyin na gefe-gefe idan kuka bi su fatafarraka bikum an sabili sai su raba ku daga bin tafarki na nan kaga babu yadda zai mutum ya zama yana kan babban layi kuma yana kan karamin layi eh yana kan hanya daidai kuma ya yi ratsi babu yadda zai wannan zalikum wasakum bihi waɗancan al'amuran baki ɗayan su ubangiji Allah maɗaukin sarki ya muku wasici da shi ne la'allakum tattaqun domin hakan zai sa ku ji tsoron Allah maɗaukin sarki wani hadisi rawahu Ahmad Imam Ahmad ibn Hanbal Imam Ahlus Sunna wal Jama'a shine rawaito shi wa Darimi da Imam Darimi wa Nasa'i da Imam Nasa'i mun ga wannan ita ce gaya wurin karantarwa maki Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya zana wannan zanen miƙaƙƙe ƙwaya ɗaya tallin tal sannan kuma sai ya zana wasu a dama da shi da hagu da shi wannan ya nuna mana kenan gaba ɗayansu suna ɗarsuwa suna da awar cewar su ma musulunci suke yi kun bayyanci wannan da kyau ko wasu musulunci suke yi kamar na dama kenan suna da awar musulunci suke amma na hagu ka aika ga daman arnanci ne kai tsantsashi kenan yake neman ya musuluntar da arnancin ya ce shi ne dini to duk gaba ɗayansu dai ba tafarki ne na dini ba wanda zai maka gata shi ne wanda zai tabbatar da kai akan tafarki na manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama amma dukkan wani wanda ya kawo wata hanya ya jingina ta da ta manzan Allah sallallahu wai abu tashi ba ga wannan ya bi doguwar hanya kuma lalle ilalla ya san hanyar da shi ya bi ba hanyar da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya zana masu Abdullah bin Mas'ud kuma haka za ga kowanne yana kokarin janyo hanyar shi ya jingina ta da ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ko kai a yanzu ne idan aka tambaye ka ka faɗi subul kasan dai ba sabilatun bace ba sabilun bane subul ne hanyoyi ne daban-daban kun fahimci wannan da kyau ko hanyoyin suna da yawa wata hanyar kwaya ɗaya ce da ta tafi sai ta tarwatsi kun lura tana hanya ce kwaya ɗaya ta zo ta haɗu da wace da babbar kan ana bin ɗayar ita masayar ta rotse domin ɗauki wannan ka'idar duk wata ƙungiya ta bidi'a wacce ba a kan daidai take ba tana fara tafiya za ka ta samu rarrabuwa ɗauki wannan ka'idar kowace tafiya in dai ba a kan daidai take ba da an fara tafiya za ka ta ta rotse kuma ya nan da kyau zan ba ku misali dubi turuk a sufiya ɗariƙun sufayi kaga wannan ɗariƙa ɗaya ce ta zo ta haɗu da wannan idan ka bi ta ita kuma za ga ta yi ta tarwatse akwai tijjaniya akwai ƙadiriya akwai naƙashbandiya akwai sunusiya akwai shaziliya kun fahimci wannan ko kasu nan birjik wannan na sufaye kenan kaɗai daga wa Allah su taqamu ala tariqati kenan la su kana hum an ghadaka inda sun daidaito akan tafarki ƙwaya ɗaya na musulunci ya ga da da sun abin nan tunda dama su ma aljana haka suka bada suka ce kunna qara'ika qidada suka ce sun kasance ɗariƙo ne mabambanta wani baya bin wani kamar yadda kasan wali wata ɗariƙa baya kai ma na wata ɗariƙa na wata ɗariƙa ziyara kun bayyanci wannan da kyau ko haka suka ce kunna qara'ika qidada sai Allah ta'ala ce Allah ta istaqamu ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaka kaga a tariqati din shine hanyar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zana masu Abdullahi ibn Mas'ud kenan Allah ta'ala ya tsare mu haka za ka su haka nan ka dubu shi'a ita ma haka za ka ganta akwai ja'fariya akwai zaidiya akwai waye haka za ka su iri daban-daban wanda yake haka kuma za a yi ta tafiya hakan ka dubu kungiyoyi na khawarij hakan ka dubu kungiyoyi na mu'tazila wanda yake gauran khawarijawa ne haka za ka ga da an yi tafiyar sai a tarwatse da an yi tafiyar sai a tarwatse Allah ta'ala ya sauwake وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم يكتبون من التوراة فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال إن أحمق الحمق وأضل الضلال قوم رغبوا عما جاء به نبيهم قوم رغبوا عما جاء به نبيهم إلى إليهم إلى نبي غير نبيهم وإلى أمة غير أمتهم ثم أنزل الله أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون رواه الإسماعيلي في معجمه وابن مردويه وأنا أبي هريرة رضي الله عنه an karɓo wani hadisi daga abu huraira allah ta'ala ya ƙara mushi yadda abu huraira alkunyan shi kenan sunan shi bayan da malamai suke batutuwa a kan sunan shi an yi sabani kan sunan shi sama da maganganu 30 da wani abu amma abin da ya fi shahara shi ne Abdurrahman ibn Sakha kun gano wannan da kyau ko ya kasance ya musulunta a ƙarshe-ƙarshen rayuwa domin ba da shi ake zaman maka na shekaru goma sha uku ba kaga a manzancin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sauran shekaru nawa kenan goma to goma da aka yi a madina ba duka aka yi da shi ba ba a shekara farko ta biyu ta uku ta hudu da shi ba mana kusan shekara hudu ya riska tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa biyar kasancewar ya samu kai sha irin wannan hali ga waɗanda suke sun dade a cikin musulunci yanzu ya za a ya kamo su kun gano wannan da kyau kawai sai i katsa komai nashi harkar noma harkar kasuwanci harka komai ya katse shi ya tare a wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama in an yi karatun safe an tashi masu tafiya kowa ya tafi shi yana nan ana sallam ya yi baki shi yana nan inda kaga sai rubutu ya shiga wurin iyalansa to ga kuma a cikin gida akwai su Aisha kenan ummul mu'minina kun gano wannan da ke ko to wannan yasa Abu Hurairah ta cikin kankanin lokaci ubangiji Allah madaukakin sarki yasa ya samu karatu na yankan shakku saboda mulazama da ida manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama aiko wannan ba karamin falala ba ce amma duk da haka yana da mahasara da suke taimi hasara akan wannan ni'imar qal yake cewa kana nasu min ashabin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama an samu waɗansu mutane daga cikin sahabban manzan Allah sallallahu alaihi sallama sun kasance yaktubuna min at-taura suna rubuta wani abu na at-taura alhalu wannan littafi aka sauka musu فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال sai suka bayyana haka ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ma'ana shin su ci gaba ko su tsaya kun gane tambayar suna aikin to amma yanzu suna neman mishi lasisi ya tabbata su ci gaba ko su tsaya sai ma yakin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce inna ahmaqal hamd lalle mafi wawancin wawa mafi shigan dajin wanda ya shiga daji wa adalla dalala mafi batan batatu su ne suwa qaumun mutane ne waɗanda suke raghibu amma ja'a bihi nabiyuhu ya za fasar wannan a najiya mhm. raghibu amma ja'a bihi nabiyuhu suka bar abin da annabinsu ya zo musu da shi saboda an samu raghiba an ta biyo shi ba fice ta biyo shi ba kun gano wannan da ke ko akan haka malaman tafsiri suke sabani akan wacce ayat da ke cikin suratul nisa wa yastaftunaka fin nisa qul la yuftukum fihinna wa ma yutla alaykum fil kitabi fi yataman nisa illati la tutunahunna ma kutiba lahunna wa targhabuna an tankihunna ba an bane an tankihunna alhamza ce da nuno alhamza ce da nuni wa targhabuna an tankihuhunna to shin wa targhabuna fi an tankihuhunna ne ko kuma wa targhabuna an an tankihuhunna kuma kowanne akwai sako da yake isarwa ma'aiki Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gari yake cewa bihi nabiyuhum suka bar abin da su ya zo musu da shi ila nabiyin ghairi nabiyihim suka koma zuwa ga wani annabin da ba shi Allah ta'ala ya turo musu ba ɗaya kenan wa ila ummatin ghairi ummatihim suka kama waɗansu al'ummar da ba al'ummarsu ba su al'umma ce musulma ita kuma ta al'umma ce yahudiya dan eh, abin nan sune suka ce inna hudina ilaik Allah ta'ala ya ce ya ayyuhal ladina qul ya ayyuhal ladina hadu in za'amtu annakum awliya'u lillahi min dunin nasi fa tamannaw al-mauta in kuntum sadiqin wa la yatamannahu abadan bima qaddamat aydihim wallahu alimun bi zalimin maki Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare yake cewa ila ummatin ghairi ummatihim suka kama al'ummar da ba ta su ba thumma anzalallah sannan sai Allah ta'ala ya saukar da wannan ayar awalam yakfihim yanzu shin bai ishe su ba bai watace su ba anna anzalna alaykal kitab lalle mu mun saukan maka da littafi mai albarka wani littafi kenan yutla alaihim ana karanta musu shi inna fi zalik lalle ka akan saukar da wannan littafi da muke musu la rahmatan wallahi akwai rahama wa zikira wallahi akwai ambato akwai tunatarwa li qaumin yu'minun ga dukkan mutanen da suke da ni'ima suke da imani dukkan mutanen da suke yin imani da Allah lalle akwai rahama a tare da su akwai kuma tunatarwa a tare da su wannan hadisi rawahu al-isma'ili isma'il ya ruwaito shi fi jami'i a mu'jam nashi wa ibn marduwai da ibn marduwai saboda kan na tambaye ku mai hukuncin karanta littafin a taura mai za ku shi. kun yi shiru eh bai halatta ba littafin da aka sauka maka shi ne littafin alƙur'ani shi aka saukan maka kuma shi littafin alƙur'ani littafi ne da ke gazgata dukkan sauran littafan naka shine za ka yi imani da abin da Allah ta'ala ya saukar a cikin littafin at-taura shikenan shine naka amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa mala'ikatihi wa kutubi naka kenan za ka yi imani da shi ne amma ka zo kana daukar littafin at-taura ana karanta maka littafin at-taura anna laka hada kun fahimci wannan da ke ko kuma kun ga a daidai nan kuma yana nuna cewar mutum kuma sai ya lizumci wannan littafi kenan alkur'ani mai girma saboda sai mutum ya lizimci littafin alkur'ani mai girma karanta shi kamar yadda aka saukar da shi kada ka karanta shi da hausa dan ba bahaushe littafi bane kada ka karanta shi da nufanci ko da yarbanci littafi ne arabiyan inna ja'alnahu qur'anan arabiyan Allah ta'ala ya sanya shi qur'ani ne da larabci kada ka karanta shi da yaran da yaranka kun gane wannan da kyau kun yi shiru wanga zai kana karanta qur'ani da yaranka kai ka san ba qur'ani ka karanta ba saboda Allah ya ka da la'ana haukan mutum Allah ya sauwake wani abdullahi bin sabit bin al-haris al-ansari qal dakhala umaru ala nabi sallallahu alaihi wa ala bi kitabin fihi mawadi'u min at-tawra fa qal a asabtuha min rajulin min ahli al-kitab a'ruduha alayk fataghayyara wajhu rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama تغيرا شديدا لم أرى مثله قط فقال عبد الله بن الحارث لعمر رضي الله عنهما أما ترى وجه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال عمر رضي الله عنه رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا فصر عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال لو نزل موسى فاتبعتموه وتركتموني لضللتم أنا حظكم من النبيين وأنتم حظي من الأمم رواه عبد الرزاق وابن سعد والحاكم في الكنى وانا حديث yake cewa an abdullahi ibn sabit ga wannan hadisi daga abdullahi dan sabit al-ansari mutumin madina shine al-ansari wani kuma kaga da albadari ma'ana wanda ya halarci yakin badar al'ansari mutumin madina ƙali ya ce dakhala umarun alan nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai na umar ya shiga wurin manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya je wurin ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya je wurin shi bi kitabin da wani littafi fihi mawadi'u min at-taura a cikin littafin akwai wasu wurare na at-taura kun gano wannan littafi ne amma an nakalto waɗansu al'amuran da ke cikin a taura an zuba a ciki faƙan sai umar ɗan khattab ya ce hazihi asabtuha min rajulin wannan wannan mai kenan wannan littafin amma ya ce hazihi ma'ana aurak ɗin kenan kun gano wannan da ke ko aurak ɗin kenan tunda bayan haibar ne yaƙi ya ci garin bai za na zalabi sahatin fasa'a sabahul munzarin ba ga abubuwa sun raddadige kenan ya ce hadi asabtuha min rajulin wannan na same su ne ko dai ya zama aurak ko kuma ya zama littafin ba ɗaya ba sai ya zama kutu ba ga anan kuma sai mai ishara li ta'anis hadi asabtuha min rajulin ya ce wannan na same ta ne daga wani mutum min ahalil kitabi daga cikin waɗanda aka bai ma littafi a wurin shi na samu a'raduha alayka zan karanta maka su shine al'ardu ka karanta ana sauraro in akwai gyara sai a gyara maka kun gano wannan da kyau shi ake nufi da al'ardu akan yi wannan a ƙur'ani. bayan ka kammala hadda qur'ani sai kuma ka je kana karantawa ana sauraro ana gyara maka wuraren da da ake yi ana yin wannan a littafin hadisi kafin a karanta littafi sai mai jan baki ya ja baki amma ku na abin da ku sani shine sai a tafsiri ne ake jin bakin qur'ani eh amma wani littafi ne shi mai fasara shi zai da kuma shi zai shi zai fasara a ana yin arku sai a karanta tukuna sai a bihi da fasara kun gane inda gyara sai a gyara kaga yanzu ya zama dole kenan a tahi tsaye domin a iya karanta littafin bayan iya karatun qur'ani mai girma yace a'ruduha alaik zan karanta kana sauraro na'am ma'a rajulin kenan ko na kai ce haka yace eh duk ma'a rajulin ce ko mana tare da wani mutum ya same ta ya samu wani mutum din kenan shi mutum ya zama bursuna kenan ana wannan hali fata gayyara wajhu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama gayyuran shadidan sai fuskan ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ta canza nan take canzawa mai tsananin gaske nan da nan ma'aikin Allah tsira da aminta Allah su tabbata a gare shi fuska ta canza fuska ta rikide shi abin nan yake cewa Abdullahi bin Sabi da yake cewa lam ara mislahu qat ban taba ganin irin haka ba ban taba ganin canjin fuska na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin kankanin lokaci irin haka ba fa qala Abdullahi bin al-Harith li Umar radiyallahu anhuma sai Abdullahi bin Harith din ya faɗa mu ya faɗa mu sayyidina Umar yace da shi amma tara wajen nabi sallallahu alaihi wasallama shin baka gan fuskan ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ba kallaci fuskar shi ga inda ta canza fa qala umar radiyallahu an sai umar dan khattab Allah ta'ala ya kara mushi yadda yace radina billahi rabban mun yadda da Allah shine abun bauta ba mu da wani abun bauta in ba Allah ba wa bil islami dinan mun yadda da musulunci shine addini ba mu da wani addinin da ba musulunci ba wabi muhammadin nabiya mun yadda da annabi muhammad annabi haka ya fada abubuwa nawa kenan abubuwa guda uku dama waɗannan abubuwa guda uku sune za ta tambaye ka a kabari wa anna kullum adun mas'ulu madinu man rabb wa man rasulu wa inda zai tsabbitul muhaiminu bi sabitul qawli alladhina amanu wa yuqinul murtabu inda zalik bi anna ma mawridu kullu ma'alik wa anna kullan kowanne mutum guda muka za a tayar da shi mas'ulu za a tambaye shi aina kenan a kabari za a tambaye shi majinu man rabbu waye ubangijinsa wa majinu menene addininsa wa man rasulu wane ne manzansa abubuwa no kenan abubuwa guda uku tambayin da za a mutu a kabari kenan a daidai wannan lokaci wanda yake yayi gamdakatar sai Allah ta'ala ya tabbatar da shi ya ba da amsa ina Allah ta'ala ke cewa sabbitin lawa lazina amanu bil qawli sabiti fil hayati duna fil akhirah ya Allah ka tabbatar da da amsar mu akan wannan wa yuqinul murtabu inda zalik a daidai wannan lokaci wanda yake shakku shi dai kawai ya ji ana magana a duniya shi ma ya faɗa to fa zai tabbatar da cewa mahallaka ita ce makomashi tambayi nawa kenan na uku tambayi uku kenan madinu. man rabbu wa man rasulu su ne tambayin da za a yi in ka ɗora akan haka to sai ka kawo dalili eh kun gano wannan da kyau sai ka kawo dalili wa ma ummuka ummuna aisha wa ma abuka abuna adam wai wa ma abuka abuna adam wa ma ummuka ummuna aisha eh wa ma kibalatuka qiblatuna makka wal madina kuma Allah ta'ala ce yi wa min haifu kharasta fa walli wajhaka shatar al-masjid al-haram su mutanen madinan fa shatar al-masjid al-haram suke kallo kai kuma ka zo ka zo ka ce kibalatu na makka wal madina kana da kibala nawa kenan eh ko ba ka yake ba Allah ya sauke na'am alaikum to ni me nace yanzu ai ban rufe cewar akwai wata ruwa ba ce ne sai ka kawo da ai ba rufe ba fatakayyar wajen rasulullahi sallallahu alaihi wasallam takayyuran shadidan ai mu nan ko nam sai ce radina billahi rabban wa islam dinan wa bi muhammadin nabiya wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiya haka umar dan khattab ya faɗa yana faɗan wannan fasarra an an rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai ga farin ciki ana sallam kawai fuskar ta saki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama mun gane wannan da kyau to tambayar da zan muku ita ce me hukuncin mutum ya dauki zabura ya je zaure ana biya mishi me hukuncin mutum ya dauki littafin zabura ya je zaure ana biya mishi tambaya na yi kun yi shiru so muke wai karatu a dinga ɗabbaƙa shi ne bai halatta ba kun gano wannan da ke ko domin shi ya ɗauku a taura ka a taura ta zo kafin zabura ko da a taura da zabura wani riga zuwa kun yi shiru mai dalilin ku akan cewa a taura ta riga a taura ta annan musa ce zabura kuma ta annabu daud to za ku ce annabu musa ya riga annabu daud kenan eh ka ce me daud ya riga musa aha fai da fa eh annabu daud ya riga annabu musa wani bakar ka ce komi ba eh eh kamar ya sun kuye

ya riga annabu a zabura? Eh. na'am eh wannan dalilin yana bukatar dalili dalili yana bukatar dalili domin hadisi an hada ramadan da sha'ban a cikinsa kun gane ko hadisi yana cikin hadisu shafa'a wani bangare na shi cikin sahih bukhari kitabu tauhid kun gane wannan da ke ko wani bangaren kuma yana bukatar a tantance shi magana tana koma annabi musa da annabi dauda ya riga zuwa dalilai na alkur'ani birjik sun tabbatar da cewar annabi musa si ya riga zuwa dubu faɗin allah ta'ala alamtar ilal mala'i min bani min bani isra'ila min ba'di musa min ba'di musa iz qalu lin nabiyyin lam ba'ath lana malikan nuqatil fi sabilillah qala hal asitum in kutiba alaykum tuqatilu qalu wa ma lana nuqatil fi sabilillah wa qad ukhrijna min diyarina wa abnaina falamma kutiba ila qalilin minhum wallahu alimun hadde zuwa karshe wa qatala daud jaluta a cikin kisar wa katala daudu jaluta annabawa da yawa ne suka biyo bayan annabi Musa alaihi salatu kada musa na Musa alkitaba wa qaffayna min ba'dihi rusul muka biyo bayan shi da manzanni ba wai manzo ɗaya ba amma kai sai ka ji cewa daga annabi Musa sai annabi Isa sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kai woni din kokolwarka akan dalilai ingantattu kun fahimci wannan da kyau saboda haka ubangiji Allah maɗaukin sarki ubangiji Allah maɗaukin sarki <laughs> kuna mana mustafa da ya Allah ta'ala bai ɗora ma kowa bulli tafa a taura ba abin da yake akan ka shine imani da shi kun gane wannan da ke ko hakan nan dukkan littafin da yake akwai abin nan shi littafin a taura daman kasa an canza shi Allah ta'ala ya bada wannan yake cewa fatatma'una an yu'minu lakum wa qad kana fariqun minhum yasma'una kalam Allah thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu wa ya'lamun kun gano wannan ke ko saboda haka malamai suka ce wannan akan haka duk wani littafai na abin nan littafin a taura bai halatta a karanta ba littafin zabura bai halatta a karanta ba Allah ta'ala ce a wa anzana ilaykal kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi min al kitabi wa muhaiminan alayhi littafin alkur'ani mai hukunci ne akan dukkan sauran littafai naka kai imani da su ne kawai amma ɗako a zabura ana karanta ta dauda mai kula ke a wannan fazakir bil qur'ani man ya yakhafu wa'id fazakir bil qur'ani man yakhafu wa'id alqur'ani zakai wajahidhum bihi jihadan kabira wa alaikum salam na baka bani na kai bane shi yasa sai malamai suka ce ya halatta kadai ga waɗanda suke karantawa domin raddi su ma da sharuɗa su ma da sharuɗa a matsayinka na ɗalibi mai tatata a karatu babu wani malami da ya ce wai ka je ka karanta wani littafi na maɓarnata wai domin ka fahimta ka yi musu raddi babu wani wanda ya ɗora maka wannan abin da yake wajibi a kanka shine ka karanta littafinka na alƙur'ani ka gane shi ka fahimci addininka ta yadda duk wata shubaha da za a koro maka da ita a cikin littafanka a ƙur'ani da hadisi kana da makamai na yanka shakku da za ka kaɓa wannan shubahar kun gane wannan da kyau ka gane littafinka tukunna amma sai ga mutum yana tatata kuma ya ɗauko bible yana karantawa saboda me wai saboda ya gane i musu raddi a ciki shi da bai gane littafinsa ba an gane wannan da kyau ko wannan bai halatta ba kwata-kwata mun gano wannan da kyau so da abin da yake wajibi shine ka gane littafinka tsam su waɗancan za ka karanta musu ne ilzaman ulfatu bit taurati fatulwa in kuntum sadiqina mun gano wannan to amma haka kawai mutum ya ajiye littafin sa waje yana karanta bible saboda me wajen ya fahimce shi musu raddi bai gane littafin sa na alqur'ani ba bai gane ingantattun hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba waje yana karanta wani littafi domin ya gane musu raddi wannan bai halatta ba saboda haka karanta littafai na mabarnata littafai duk wanda yake na yan bidi'a ne karanta jawahirul ma'ani karanta duk wannan bai halatta ga ɗalibin ilimi ba babu wani wanda sa ka je ka ce za ka karanta littafai yan bidi'a littafai mabarnata ka ce wai da zumma wai za ka ga barna a ciki kai masa raddi so ake kafa ka ta nitse tukunna a karatu na addini tsaf wannan malamai ne da kafa su ta nitse ta da duk inda shubha take za su iya kakkaɓo ta kuya take su aka ɗora ma wannan amma kai naka abin da aka ɗora maka shine ka gane addini tukunna shine matakin da aka ɗora maka saboda haka ko sauraron muƙabala da ake yi da maɓarnata ko da duk ba naka bane akan wannan in dai kana marhala ta neman karatu abin da yake wajibi a kanka shine yanzu ya za ka samu tsaftataccen karatu idan ka samu tsaftataccen karatu ko baka taɓa karanta wani littafi na ɗan bidi'a ba kai tsaye za ka yi mai raji cikin kankanin lokaci za ka mai raddi ba wasu ka karanta littafansa ba shekul islam ibn taimiyya rahimahullah azza wa bai karanta wasu littafai yan shi'a masu yawa ba amma dubu littafin da ya karanta min hajji sunna da ya rubuta min suna sunna akan ne da kace kace da yan shi'a ya kai su makabarta tarihi kun gano wannan dubi zuwan da yi kasan masar ya haɗu da wasu manya-manyan fada-fada na kiristoci waɗanda yake ba su san wani abu a kiristanci ba masu sai da zo yake musu bayani sun jahilci banza dama ka san dalila ne kun gano wannan da kyau ya rubuta littafinsa aljawabu sahih liman baddala jinal masih kun gano wannan saboda ka fahimtar addinin ka tsantsa yadda Allah ta'ala ya saukai da shi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko baka karanta wani littafin mabarnaci ba zaka iya yi ma kowa raddi akan wannan mun gano wannan da kyau waƙal maiki Allah tsira da amince Allah su tabbata a garisai ke cewa lau na zala Musa da Musa zai sauka fata ba tumuhu kuka bi shi wata rak kuka bar ni laudalaltum wallai da kuma ce ba wai a taura ba kun gani wannan ko in Musa zai sauko ku dare ku bi shi da kuma ce ana hazzukun mina nabiyin ni ne ka san ku daga cikin annabawa ni Allah ta'ala ya baku kuma za ku sake ku kama wani wa antum hazzun min al'umam ko ne kaso na na cikin al'ummu kar ga manta shi annabi Musa alaihi salatu wassalam inda zai sauka annabi sallallahu alaihi wasallam zai bi kun gano wannan da kyau ba ku tambayin dalili ba eh dalili akan wannan shine faɗin Allah ta'ala da yace wa iz akhadha Allahu minan nabiyina wai za ka zala minan nabiyina misaqahum wa minkum min a wai za ka zala minan nabiyina lama ataitukum min kitabin wa hikmatin thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunna qala aqrartum wa akhadhtum ala dhalikum isri qalu aqrarna qala fashhadu ana ma'akum min shahidina Allah ta'ala ya ce ka tuna ka karantar da su lokacin da Allah ta'ala ya rike alƙawarin annabawa duka ya alƙawari da su cewar in ya turo musu wani annabi za su yi imani da shi suka ce eh annabawa gaba ɗayansu da ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gari ya tafi Isra'i sai da yi musu sallah shine khatimun nabiyina wa imamul mursalina amma ka ajiye littafin shi ka ɗauki littafin wani wanda yake cike yake da ƙare-ƙare da rage-rage shi kai shi wanda yake karanta littafin zabura din ya ce wa ba ne asalin wanda aka saukarwa da annabi dauda ba wai wanda aka saukowa da annabi dauda din zai kai uh-huh, nauyin kayan jaki wai mai yawa ne sosai da sosai shi da kanshi da yake karanta waɗin kenan wa wannan an tsakuro ne <laughs> Allah ta'ala ya sauwaƙe kenan ga wannan ba shi da kyau littafin qur'ani shi Allah ta'ala ya ɗora maka dan shine yace wa anzalna ilaykal kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi min al kitabi wa muhaiminan alayhi babu hukukun nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sa'ad babu hukukin nabi sunan littafi ne alkuna ne na babu mustalal hadith alhakim abu abdullah an nisaburi banda littafin shi al-mustadrak yana kuma da wani littafi mai suna mai suna kamar kuna jin tsoron fada babu hukukun nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama babin da zai mana bayanin haƙoƙin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kasan wa inna au la ala hudan aw fi dhalalin mubin wani tintirin ranar da zai rufe tafsirinsa cewa wa Muhammad bin Abdul Wahab wai malami ne sai dai baya son manzan Allah a ƙasar nan ya faɗa ran da zai rufe tafsirin na azumin nan ya ce wai baya son manzan Allah sallallahu a cikin littafin Muhammad bin Abdul Wahab gashi babu hukukin nabi sallallahu alaihi wasallama babin da ke bayanin haƙoƙi na manzan Allah sallallahu da yake akan mu baki ɗayan mu su ɗauko littafansu mu duba mu ga akwai babu hukukin nabi sallallahu alaihi wasallama waliyansa kawai za ka ga suna faɗa a ciki waliyansa kaɗai za ka ji suna faɗa don a ciki ne yake cewa hubna baharan wa an biya bi sahilihi yake cewa hubna baharan mun kotsa wani katafaren kogi mun keta shi wa an biya ubi sahilihi kogin da annabawa a gefe suka tsaya a gaba suka tsaya haka ya faɗa fa wannan rubuce ike a cikin jawahirul ma'ani kuma ya ci wannan da kyau ko wannan gashi nan garau haka ibn arabi ibn arabi a sufi alai min Allah ma yastahiq yake cewa maqamun nubuwati fi barzakhin fuwaiqar rasul wa duna nabi wa duna alwali barakallah yace maqamun nubuwa matsayi na annabta fi barzakh yana barzahu ne kasan barzakhu an bar duniya ba kai lahira ba wa min warahim barzakhun ila yawmi yub'athuna yace maqamun nubuwwati fi barzakh fuwaiqur rasul ya dan dara matsayi na manzanci wa dunal wali kuma yana kasa da matsayi na wali aka suka faɗa mana kaga wanne ne matsayin farko kenan wali sai wa sai manzo abin sai annabi sai manzo kaga wannan shine asalin al'ifku kenan wailul li kulli afakin afi domin shine kalbu shay shine afaka yu'afik al'ifku kenan anna yufakun wal mu'tafikatu ahwa kun gano wannan da ke kuwa ja fir'aun wa man qabalu wal mu'tafikatu bil khati'a duk wannan kirkirariyar ƙarya kenan juya sama ta koma ƙasa ƙasa ta koma sama kamar da Allah ta'ala ya juyar da mutanen annabi lut suka koma abin na faja Allah aliha safilha su ne al-mutafe almutafikat din waɗanda aka kifar da su aka hantsalar da su to haka fa suka juya abun. wai amma wai saboda tsabagen rashin ta ido su suke cewa wai shi ba ma takaddisar ashkhas ba ma tsarkake mutum wala nuzaki zaki Allah ahadan sai dai ka san inna Allah yudafi wa anil ladina amanu duk mutumin da yake yayi aikin kwarai dole a bashi kariya akan aikin da yi a littafinsa gashi na ya rubuta babu hukukun nabi sallallahu alaihi wasallama wa qaulillahi ta'ala ya ayyuhal ladzina amanu atiu Allah wa atiu rasul ulil amri minkum wa qaulillahi ta'ala wa aqimus salata wa atuz zakata wa atiu rasul la'allakum turhamun wa qaulillahi ta'ala wa ma atakumur rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu ayoyin ba wai sun kare bane sai ya koro da hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wai shi ne ake cewa wai baya son manzan Allah sallallahu alaihi wasallama to su a ɗauko littafan su a ga sun yi irin wannan hidima ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kun gano wannan da kyau sai da su dinga jinyo ƙarerai kawai ta tsune gida da koki Allah ta'ala ya sauke <laughs> wai ya ce ba ma labari ya fara kawowa ba ayoyin ya taso ayoyin kuma suna da yawa shi zai ga karatun jiya muka ce ba abin shi bashin dalili babu hukukun nabi sallallahu alaihi wasallama kar ka manta usulul iman muke yana daga cikin shika-shikan imani imani yawa da manzanni kullun amana billahi wa mala'ikatihi wa kutubi wa rusuli wa man yakfur billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusuli kun gano wannan walaysal abunna walakin albirra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin sai ya ce babu hukukun nabi bai ce babu hukukun nabiyina ba bai ce babu hukukun rusul ba saboda me saboda kin yadda da manzo ɗaya daidai wa daida ne da kin yadda da dukkanin manzanni ba bambanci dan Allah ta'ala ya ce a iwayi cewa yi kazzabat qaumu nuhin al-mursalin iz qala lahum akhuhum nuhun ala tattaqun kazzabat adun al-mursalin iz qala lahum akhuhum hudan hudun ala tattaqun kazzabat samud al-mursalin iz qala lahum akhuhum salihun ala tattaqun kazzabat qaumu lutin al-mursalin iz qala lahum akhuhum lutun ala كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون duk Allah ta'ala ce sun kare ta manzanni alhali manzo Allah ta'ala ya turo musu daya amma sai ce sun kare ta manzanni duka domin so domin duk wanda ya imani da manzanni duka ya ketare daya daidai wa daidai ne da duk bai yi imani da su duka ba kamar yadda Allah ta'ala ya hukunci akan waɗancan yace kazzabat qaum nuhin al-mursalin sun karyata manzanni iz qala lahum akhuhum nuhun ala tattaqun akhuhum nuhun shi suka kareta sai Allah ta'ala ya ce sun kareta manzani duka mun gano wannan da kyau ko sabili da haka sai ya ce babu hukukan nabi sallallahu alaihi wasallam domin duk wanda bai yarda da annabi sallallahu alaihi wasallam ba daidai ne da bai yarda da dukkan sauran annabawan ba eh ai kaga su yahudawa wai cewa suke wai wai sun yi wai imani wai da annabi Musa alaihi salatu wasallam kaga wai din ta cika karatun shi za Allah ta'ala ya kalubalance su ya ce qul ya ayyuhal ladzina hadu ya ayyuhal ladzina hadu ba su suka ce inna hudina ilayka ba sai Allah ta'ala ce ya ayyuhal ladzina hadu in za'amtum annakum awliya'u ulillahi min dunin nasi fatamanna wal mauta in kuntum sadiqina in dai da gaske ne ku kadai ne waliyan Allah ku ce a mutu kawai ku ce a mutu duk kasan duk wanda ya san yana da tabbas a lahira saboda Allah wannan hali da ake ciki na Najeriya zai so ya ci gaba da zama a ciki ai duk wannan Allah ba ku Allah karbe da kaga ana yi duk babu tabbas ne a can din <laughs> amma duk wanda ya san yana da tabbas wannan hajijiya da ake yi a ƙasar nan Allah ta'ala ya zo mana da ita lafiya ai malam da ka san dai tabbas ka wuce ka za a ko hutu can eh amma abubuwa ne dai wallahi musta'an sai Allah ta'ala ce dama ai ka san a bakara sun ce wai gidan lahiran nasu ne duka wal in kanat lakum darul akhiratu inda Allah khalisatan min dunin nasi fatamannaw al-mauta ku ce a mutu kawai ce za ku yi a mutu ai ba su ce a mutum ba sai nasara su kuma da suka ce wai sun yi imani wai da dukkan annabawan duka sai wa sai annabi isa abin nan hadda annabi isa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne kadai ba su imani da shi ba dan gano su ma cewa suka wai su ne nasara sai isa Allah ta'ala ce min allazina qalu inna nasara su ma akhadna misaqahum qalu inna nasara cewa suka su ne nasara na fata mun gano wannan da kyau su almin da ya imani da annabawa abin da ake nema a wurinka shine kai imani da annabawa duka domin imani da annabawa duka asulin ne min usulil iman rukunin ne min arkanul iman ɗaya ne daga cikin rukunin imani guda shida imani da wa da annabawa baki ɗayansu kun gano wannan da kyau ko mana ya ce babu hukukin nabi sallallahu alaihi wasallama babu da zai mana bayanin haƙoƙi ba wai haƙi ba haƙoƙi na manzan Allah sallallahu alaihi wa la'alihi wasallama sallama mana ya nuna haƙoƙin suna da yawa kenan eh daga cikin haƙƙinsa na farko mafi girma shine kai imani da shi an gano wannan shine kai imani da shi ka tabbatar mashi da shi ne cikamakin annabawa kaf ma'ana manzancinsa gamamman manzanci ne ba manzanci ne irin na annabawan da suka gabata ba ta wannan wajahi eh su annabawan da suka gabata manzanni ne zuwa ga mutanen su kadai wa rasulan ila bani isra'ila wa ila madiyana akhahum shu'aiban wa ila samuda akhahum saliha wa ila adin akhahum huda amma shi manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi bashiran wa nazira shi manzo ne na gaba daya wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin shi sa kake ganin budewar shi take budewa da ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'an gaba daya sabili da haka dukkan wani wanda ya ji cewar zai iya fita daga shari'ar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama zuwa ga wata shari'a shi ta daban kamar yadda annabi khadir yake akan shari'a shi ta daban annabi musa shi ma yake akan shari'a shi ta daban to ya sani ya saki layi domin annabi Musa alaihi salatu wassalam annabi ne da Allah ta'ala ya turo shi zuwa ga wani wuri daban shi ma annabi khidir annabi ne da yake cin gashin kansa da shari'a shi eh kun gano wannan a zamani guda kenan an yi annabawa na? ko uku ya ga kace uku akwai annabi haruna tare da shi dan wannan ya nuna maka da annabta tasu ba gamammiya ba ce isa na salama ya ce wa kanan nabiyu yub'athu ila qaumihi khassa wa bu'ithu ila nasi amma annabi ana tura shi ne zuwa ga mutanen shi kadai ni kuma an tura ni ne zuwa ga mutane baki ɗayan su hadda aljanu baki ɗaya tunda mun karanta jiya mun karanta magana aljanu jiya ka kallace shi ko baka karanta bane lokacin da aljanu suka ji da suka ji qur'ani ba sai kasa a guyu ba sai da suka ce inna na qur'anan ajaban yahdi ila rushdi fa amanna bi wa lan nushrika bi rabbina ahada ina fata mun gano wannan da kyau dan za ga akwai wanda ke ganin wannan shari'ar ta awamci ta gama garin mutane ce akwai kuma ita shari'a su ta khawasul khawas ko khasatul khasa wallahi tallahi wannan maguzanci ne kun gano wannan dan babu wata hanya ta samun manzan ta samun sako daga wurin Allah ta'ala sai ta hanyar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a lokacin da mutum ya ji cewa yana samun sako daga wurin Allah ta'ala to ya sani bai baiwa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam cikakken haƙinsa ba domin shine khatimun nabiyina khatimun nabiyina cikamakin annabawa kamar yadda Allah ta'ala ya ce ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullah wa khati wa khati khati kun ji shi sosai da sosai ko kaga ismul fa'il ne na me khatama ya ciki khatim ce kuma kin annabawa akwai kuma qira'a ta asim khatam shine hatim annabawa shine zobe na annabawa mana shine shi shine babba a cikin annabawa a kira ta wanne kenan ta khatam a kira kuma ta khatim shine cikamakin annabawa baki ɗayansu kaga dai ta kowace dama ta kowace kira'a mutum bai samu damar imakan shi da'awar annabta ba don akwai wanda yi da'awar annabta ya ce ai ayar khataman nabiyin tana nuna shi zobe ne shi kuma zobe shine abu mafi kyau mana shine mafi kyau cikin annabawa wannan baya hana cewar kuma akwai wani wanda ba shi ba sai ya shiga ta nan ya yi da'awar annabta ana fatan mun fahimci wannan da kyau ko ya ce wai ai shi ma ya mai mummuna fahimta ai zobe yana kewaye ko ina kaga ba a bar wani wuri ba kenan Allah ta'ala ya sauke shi za goga muka ce in dai kai karatu tsaftataccen karatu ba sai ka karanta abin nan ba shirman shi ba saboda kai imani da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sannan kuma kai imani cewa da'awar shi gamammiyar da'awa ce ba da'awa ce irin ta annabawa ba ana jaddada wannan dan a nan garin akwai na baya zuwa sallar juma'a kun gane wannan da ke ko baya zuwa sallar juma'a sai a ce an ku yake ko sai a ce wai ko a maka yake yi ko a ina yake ko a ina yake ko a ina yake kar kuma ta fa karfe goma da rabi agogon Najeriya ne karfe goma sha biyu da rabi agogon Saudiya wanda yake lokacin sun liman ya hau bari ko sauran minti biyu zuwa uku ya hau bari. na hudu ba amma shi na karfe goma da rabi muna tare da shi ana sha ɗaya muna tare da shi ana sha biyu muna tare da shi ana kaga sha biyu a can karfe biyu kenan tuni sun riga sun idar da sallar juma'a tambayi ala zai ka ji ka sha labari karfe biyu da za ku tafi sallar juma'a na wai shi ya ce ya tafi can ya tafi la'asar kenan shekaran hudu a can ba mu gan shi ba <laughs> eh kuma akwai umara da yawa da suka je mun gansu su za su ba da shaida eh to ba shi da gaskiya ne wai sai a ce wai karke magana wai za ka kawo raba kan mutane shi da ya kawo barnan bai raba kan mutane ba wai sai kai da kai wannan magana ne za a ce ka raba kan mutane ma'ana imani da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam rukuni ne daga cikin rukunin imani da annabawa tabbatar mashi da gamammiyar manzanci rukuni ne daga cikin rukunin imani da shi kada ka kuskura ka ji cewar wani wani naka wai yana da wata shari'a shi ta daban to ka sani ya saki layi sosai da sosai domin annabi sallallahu ta'ala sallam annabi ne gaba daya qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'an lilladhi lahu mulku samawati wal ard la ilaha illa huwa Allah ta'ala yake cewa wa qaulillah da fadin Allah ta'ala ma'ana mala yake cewa da fadin Allah ta'ala ya ayyuhal amanu ya ku dukkanin waɗanda suka yi imani atiullaha ku yi ma Allah cikakkiyar biyayya biyayya mai cin gashin kanta wa atiur rasula ku yi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam biyayya mai cin gashin kanta mai zaman kanta wa ulil amri minkum ma'abota al'amurra daga cikinku su ma ku musu biyayya mai cin gashin kanta ko kuwa domin ku dubi larabcin a tsi'ullaha an kawo suna mai na ta'a wa a tsi'un rasula aka sake maimaita mai ta'a din amma wa ulil amri ba a maimaita ba kullura? lura ba a ce wa ati'u ulil amri minkum ba sai aka ce wa ulil amri minkum mun bai ci maganar ko sai nuna suna su biyayyar ba sakakkiyar biyayya ba ce ba biyayya ce mai cin gashin kanta ba biyayya ce mu kayyada sai in bata saba ma Allah ba bata saba ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba eh amma shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ya faɗi magana ba a duba dama ko a duba hagu ba a auna ta da u kulla qawli inda qawli muhammadin fama aminu lidini khamu ghamiri da an ga ara a rijali wa qawluhum fa qawlu rasulullahi azka wa ashrahu ita magana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba dora ta akan kowanne sikeli kai tsaye kawai zaka bi kun gane wannan da ke ko amma ulil amri minkum sai an duba ta yi daidai da ta Allah ta yi daidai da ta manzo Allah sai a bi ta saba ma Allah ta saba manzo Allah sai a yi sai a faka ta gefe guda domin la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq wasu mai halar ya sauke wajibin da ke kan shi la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq to yanzu waye ulul amri Abdullahi dan Abbas yake cewa ulul amri sune malamai da suka fahimci addini sune ulul amri kun gano wannan da kyau ko kuma ka kan ka lura ka je gaba kaɗan Allah ta'ala yana cewa wai za jahum amrun min al-amni aw la khawfi adha'u bi walau rudduhu ila ar-rasul wa ila ulil amri minkum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum su waye yastanbitunahu minhum malamai su ne suke da kayan aiki na istinbatu an gano wannan da kyau ko sai kuma ulil amri lafazin waɗanda Allah ta'ala ya su al'amari wanda yake asbabun nuzul din ayar zai tabbatar da haka cewa ana nufin shugabanni sai ibnu kasir ya ce aya tana gazgatuwa akan duka kanwa kenan shugabanni da malamai ana musu biyayya muddin abin da suka faɗa bai saba ma Allah ba bai saba ma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba kun gano wannan da kyau muddin malami abin da malam ya faɗa bai saba ma Allah ba bai saba ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba ana mushi biyayya muddin abin da shugaba ya faɗa bai saba ma Allah ba bai saba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ana mushi biyayya domin mutane su zauna babu shugabanci to za a zama katulun makatulan ne inda zala rabi kawai kashin dankali za a yi kowa ya riga ya sani idan aka ce babu babu doka in aka ce babu doka to al'amur ya lalace misali ɗaya zan bayar na baya bayan nan na baya bayan nan da aka ce central market da ta tashi babu doka saboda Allah ya kasance me abin ya kasance kun yi shiru kamar ba a garin kuke ba barna aka ta yi za ka sa mutane su ciro maka bulo su ciro maka katako ka tafi nemo mai mota su sace shi bayan ka ba su kuma kuɗin cirowa kaga wannan barna kenan da zarar an ce babu doka da zara an ce babu shugabanci al'amari ya lalace ko kun san ku kanku kun shaida haka duk ga masallaci ne da aka dinga sa masu gadi ana allaili wa tsarafin nahar so daga wanda zai nuna muku mahimmancin shugabanci da mahimmancin yi ma shugabanni biyayya domin kin yin hakan bala'i ne zai auku a bayan ƙasa Allah ya sauke Allah ta'ala yake cewa qaulin lahi ta'ala da faɗan Allah ta'ala wa aqimus salata kuma ku tsayar da sallah wa atuz zakata ku bayar da zakka wa ati'ur rasula ku yi manzan Allah biyayya la'allakum turhamun domin hakan zai sa ku samu rahama in dai kuna neman rahama za ku same ta ne ta hanyar tsaye da sallah da bayar da zakka da yi ma manzan Allah biyayya kaga na sai aka ce wa ati'ur rasula ba ma ba a ce ma wa ati'ur Allah wa rasula ba sai aka ce wa ati'ur rasula kun gano wannan la'allakum turhamun da faɗin Allah ta'ala da yake cewa wa ma atakumur rasul kuma dukkanin abin da manzan nan ya zo muku da shi fa buhu ku karbe shi hannu bibbiyu wa ma nahakum anhu duk abin da manzan nan ya hana ku shi fantahu ku hannu an gane wannan da kyau to kun ga wannan al'amari ne daga cikin al'amuran da suke tabbatar da biyayya ga manzan Allah sallallahu alaihi biyayya ga mummar biyayya kuma kin yin wannan dalili ne da ke gurɓata wa mutum imaninsa Allah ta'ala ya tsare mu na faɗa muku cewa ayoyin ba su ƙare ba amma malam sai ya dakata akan ayoyi guda nawa uku yanzu darasi na gobe da izinin Allah ta'ala na ga hadari ya kuno kai za mu tashi akan hadisai tsaftatattu daga gidan annabta domin ka ji shin waye masoyin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik